الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما سؤال البركة ما سكلا مديد ونلو كتي هنا إما الله سبحانه وتعالى قوديا ديكي حتى مو أتكوا نلو كتا بعد أن كوما يبا سيدا تنا تدجونا دنغنا دا أبوان نزاسو أنفان الدمو دنغنا دا أبوان نزاك شافر أيوامو دا الديني مو دا زمن تكيو دا سورمو dau yau idan Allah ya saware da abinda muke so mu tunatar da juna a kai shine abinda malam bahaushe ke kira zaka zakkan kono ko zakkan fiddakai laraba suke kiran shi zakatul fitr wannan zaka zakatul fitr muna so mu magana akan wannan zakka wanda zakatul fitr ana hidda shi ne a wannan kwanuka wanda suka zamanto karshen watan azumi bi ma'ana ranar sallah kafin sallah da sauransu wanda bayanai za mu yi bayanai a kansu idan Allah ya sa da abu na farko da muke so mu bayani a kan shi muna so mu magana hikimar hidda zakkan kono me yasa wai aka sa aka shar'anta hidda zakkan kono abin da yasa haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna cikin wani hadisi da Abdullahi ibn Abbas rawaito yake cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'im min al-lagwi war-rafthi wa tu'matan lil-masakin abdullahi bin abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta yin zakka ko hidda zakkan kono ko zakkan hidda kai ba don komai ba hikimar yin haka shine ya zamanto tsalkakawa ko kankare zunubai ga wanda ya zamanto mai azumi wani irin zunubai shine ke minar rafafi wallagowi allago shine yake cewa duk wata maganar da babu wani amfani a ciki arrafa shine duk wani magana wanda ya zamanto ya shige iyaka ko akwai wasu laifuffuka yin wannan maganganu saboda haka kenan zamu gane hikimar yadda wannan zakka shine dan kankare ma bawa wanda yayi azumi bancin ibadar da yi da neman ladar da yi na azumi sai kuma aka sharlanta masa hidda wannan zakka dan kankare mashi wa'annan zunuban da yayi na laifuka ƙanana sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana daga cikin hikiman haka <clears throat> yana daga cikin ma haka shine zamanto wa tu'matun lil masakin wa tu'matan lil masakin kuma abinciyarwa ne ga wanda suka zamanto miskinai bi na taimakawa miskinai wanda suka zamanto ba su da abin hali ba su da wani abin yi babu wanda zai taimaka musu ranar sallah nan sai dai su rinka jin kamshin abinci yana tashi gidan makwabta da sauransu to su ma sai aka ce an hidda zakka sai a ba wannan miskinai da fakirai wanda za mu zo mu magana akan su insha Allah kenan wannan shine hikimar hidda wannan zakka hikimar hidda wannan zakka na kono ko zakkar kono nan hikimar hidda ta shine dan kankare ma bawa wasu zunubai da yayi na maganganun da ba su kamata ba da wasu maganganun da ba su da fa'ida sannan kuma ciyarwa kuma ga wanda suka zamanto miskinai da kuma fakirai to hukunci wannan zakka mala ya ce wannan hukumci wajibi ne ga dukkanin musulmi ya zamanto ya hidda wannan zakka kamar yadda abdullahi bin umar ya rawaito hadisi yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin alal abdi wal hurri wa alal zakari wal unsa wa asagiri wal kabiri minal muslimin abdullahi bin umar yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta hidda zakkan hidda kai ko zakkan kono ga dukka wanda ya zamanto musulmi ne in ma ya zama ko bawa ne ko ɗa ne ko mace ce ko namiji ne ko yaro ne ko babba ne wa'annan su zakkan kono wannan wajibi ne a kansu zakkan kono wajibi ne ga wannan mutane kenan wanda ke hidda wannan zakka musulmi abu na harko kenan babba ko karami mace ko namiji bawa ko ɗa wa'annan su ne wanda za su hidda zakkan kono saboda haka malam ya ce mana wajibi ne ga dukkan wanda ya zamanto mai kuɗi ne ko talaka ne tunda talaka idan kai miskini ne aka baka zakkan kono to a zakkan konan da aka yi ta baka har ya zamanto ya ishe ka ini ɗaya da daren wannan inin gobe ma ya kana da abincin gobe na ƙari to wannan dole zaka hidda zakka me wanda wajibin zakka ya wajabta gare shi ne wanda yana da abincin yau ya ishe shi da shi da wa'anda yake ciyarwa to duk abin da ya hau akan haka to wannan zai zama to zakka ya wajaba akan shi kenan ko miskini kake in dai wane ya kama zakkan kono ya baka wane ya baka wane ya baka ka yayi yawa har ya zama to ishe ka abincin ini daya to da ya hau sama abincin ini daya to kai ma wajibi ne ka hidda wannan zakka saboda haka malai ce mana kuma kana hidda wannan zakka ne kairen kanka ka hidda ma kanka da dukkan wanda ya zamanto kana ciyar da shi dukkan wanda ya zamanto kana ciyar da wannan mutum to ya kamata shi ma wannan ka hidda mai wannan zakka abin da ya shafi 'ya'ya ne ko iyaye ko ya zamanto wa'anda suke karkashin ka kana ciyar da su to saboda haka wa'annan ya zamanto su ma wajibi ne ka hidda zakkansu amma mafi ingancin magana dangane da mace mai juna biyu shine wannan jinjirin ba za a hidda mai zakka ba Tunda ko maluman da suka ce ana hidda ma wannan jinjiri zakka amma mafi ingancin magana jinjiri wanda yake cikin cikin ma'aifiyarsa kafin a aihe shi ba za a hidda mishi zakkan kono ba saboda haka malai ce kuma ba wai dole ne a ce wanda zai hidda zakkan kono sai wanda ya yi azumi ba a'a ko mace ce wadda Allah subhanahu wataala ya sanya duk watan wa'azin Ramadan ba ta samu ta yi wannan azumi ba ta shagalta bi ma'ana da wani ciwo ko wani misali mu ce wani jinin biki ya zo mata da sauransu to ba za a ce ai tunda ba ta yi azumi ai ba za ta ba da wannan zakka ba la zakka ai kowa ne musulmi duka to ai wasu yara ma ba su yi azumi ba akwai yaro mai wata daya yaro da an yi ai heshi, zakka ya zama to wajibi akan shi to mai wata daya fa idan an ce sai mutum ya azumi kuma an ce yaro ana hidda mishi saboda haka ba sharaɗi ne sai mutum ya azumi saboda haka mutum ya yi azumi bai yi azumi ba wannan zakka ta zamanto wajibi a kansa sai lokacin da ake fitar da zakka akwai lokuta guda biyu akwai lokacin da idan mutum ya hidda shi babu laihi akwai lokacin da aka fi son hidda shi lokacin da ya ba lokacin da idan ka hidda shi babu laihi shine kafin sallar idi kafin sallar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kamar yadda sahabi abdullahi bin umar yake gaya mana cewa eh, nafi nafi yake gaya mana cewa wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn yani bi yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna fitar da wannan zakka kafin sallar idi da ini ɗaya ko ini biyu kenan idan an ce saura ini biyu a sallah ko saura kwana ɗaya ai sallah ya halitta a hidda wannan zakkan kono saboda haka wannan lokaci ne shine aka fi so ko ka hidda shi babu lahi to akwai lokacin da zakkan za ta zamanto wajibi shine wani lokaci shine daga ranar da rana ya faɗi aka ce aka ga watan watan ramadan ranar 29 ko ranar 30 idan an idasa 30 kenan to daga wannan ranar daga wannan faduwar ranar magariban wannan lokaci to ya zamanto wajibi ne akan ka har zuwa kafin liman ya yi sallar idi har zuwa kafin liman yayi yi sallar idi saboda idan ka ba da shi bayan liman ya gama sallar idi wannan ya zama to sadaka ne daga cikin sadakoki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bada wannan zakka na kono ko zakkan fidda kai kafin iman yayi sallar idi to wanda ya zama to zakka ce karɓaɓɓiya duk wanda kuma ya bada ta bayan liman ya yi sallah ya ƙare wanda ya zama to sadaka ne daga cikin sadakokin da ake saboda haka bai halitta ba mutum ya ce zai fidda zakkan kono harkon watan ramadana ko ka ce tsakiyar watan ramadana inna ma lokacin da aka ce ya halitta kawai shine kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu wannan lokaci ya halitta amma ka ce wai kai zaka hidda harkon watan ramadan ko tsakiyar watan ramadan wannan bai halitta ba saboda haka kuma duk wanda ya zamanto ya jinkirta hidda wannan zakka da gangan bai fidda sai bayan an gama sallah ya san cewa yana da laifi ya yi zunubi kuma yana da laifi ya kamata ya tuba saboda da gangayi sannan ko da zai ba da wannan zakka wannan ba za a karbe shi a matsayin zakka ba za a karbe shi a matsayin mi a matsayin sadaka kuma dole fitar da zakkan ba zai ce a'a tunda yanzu an gama sallah to ai ba sai mun fidda kai kuma da mana abincin nan a'a dole zaka fidda shi sannan kuma idan ka fidda shi ba zakka bace sannan kuma zai zamanto sadaka je daga cikin sadakoki saboda haka kuma mala ya gaya mana cewa zakatul fitri idan bai zamanto idan baka hidda ta a lokacin ta ba a ce wannan zakkan ya faɗi saboda haka kuma wanda ake ba wannan zakka shine kamar yadda muka faɗa shine miskinai ko talakawa wanda suka zamanto ko fakirai wanda ba su da abincin ini ɗaya fiye da haka saboda haka duk wanda ya zamanto bai da abinci ini daya da zai ci to ya san cewa wannan ya halitta a bashi zakka mafi ingancin magana maluma suka ce miskinai da fakirai ake bawa akwai wanda suka ce a duk wanda aka ce an ya halitta a basu zakkan kuɗi to su ma ya halitta a basu zakkan kono amma mafi ingancin magana da wasu maluma suka ce shine miskinai da talakawa su ne ake ba wannan zakka saboda haka abubuwan da ake fidda zakka na kono kuma akwai su dewa <clears throat> ana fidda shinkafa ana hidda alkama ana hidda gero ana hidda eh, abin ya shafi hatsi ana hidda gero kenan ana hidda kuma dawa ana hidda masara kai a takaice wasu maluma mafi ingancin magana abin da ya kamata hidda zakkan konu shine abincin da mutanen gari suka fi ci idan mutanen garin sun fi cin dawa ne ko sun fi cin abin ga abin da ake kira masara ko sun fi cin abin da ake kira shinkafa to a wannan abincin ake hidda zakkan kono kenan abincin da aka fi ci gare shi ne ake hidda wannan zakkan kono in shinkafa ne aka hici to zaka ba da wannan shinkafa a cikin shinkafa zaka hidda wannan idan kuma hacci ne aka rinka aka yawan eh, amfani da shi zaka hidda wannan zakka ta hacci kenan to gwargwadon abin da ake hidda a wannan zakka shine yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da wani sahabi yake rawaito yake cewa kunna nukhrij zakatul fitr fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin saboda haka wani sahabi yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna hidda wannan zakka na kono ko zakkan hidda kai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i guda ɗaya na dabino ko sa'i guda ɗaya na alkama da sauransu kenan mikdar gwargwadon abin da ake hidda zakka shine sa'i guda ɗaya to meye sa'i guda ɗaya sa'i shine mudu wanda ake kira mudu nabi mudu guda hudu mudu hudu kamar yadda muka sa a kasashen hausa ana samu wannan mudun da ake amfani da shi kusan duk wanda ya zamanto yana kasashen hausa kusan mafi yawanci da akwai mudun da kakanni da sauransu tun da ana amfani da wannan mudu ana cika shi ana ba da wannan zakka bal idan babu wannan mudu kwano ko mu ce tiya ɗaya ko kwano ɗaya na hatsi ko na masara ko na shinkafa to kwatamkacin mudu hudu ke na wannan wannan shine ake kira mikdarin ko kwatamkacin abin da zaka hiddawa zakka kenan mudu hudu shine zaka ba mutum ɗaya idan mutum biyar a ƙarƙashinka kenan mudu hudu so biyar za ka hidda idan kuma baka da mudu hudu kwano biyar za ka hiddawa idan kuma baka da mudu baka da kwano wasu malama suka ce a samu namiji babba ba yaro ba kaman kwatamkacin cika hannunsa idan an cika eh, hannunsa da abinci hatsi ne ko shinkafa ne ko me to kwatamkacin hannun nasa so hudu kaman sun kwatamta cewa hannun nasa yana zamanto kamar mudu guda ɗaya kenan kenan wa'annan su ne abubuwan da ake hidda ko kwatamkacin abin da ake hidda a zakatul fitr abin da ake cewa zakkan hidda kai ko zakkan eh, kono kenan wannan shine a takaice abin da muka so mu tunatar da juna dangane da abin da ya shafi wannan zakka hikimar hidda ta kamar yadda muka ce don taimaka ma don ciyar da miskinai da fakirai da kuma don kankare ma shi wanda ya zamanto mai yin azumi wasu kananan laifuka da yi a lokacin da yana azumi sannan kuma hukunci wannan zakka wajibi ne ga dukkan musulmi wanda ya zamanto babba ne ko karami ne mace ce ko namji ne ko ɗa ne ko bawa lokacin da ake fidda ta muka ce kafin sallah ya halitta mutum ya hidda ce da kwana ɗaya ko kwana biyu sannan kuma lokacin da ya fi wajaba shine daga lokacin da rana ta faɗi a ranar maraicen sallah har zuwa kafin liman ya yi sallar idi bayan liman ya gama sallar idi wannan ya zamanto sadaka ne ba zakatul fitr ba ne sako da kuma wanda kuma za a ba muka ce ana ba miskinai ne da fakirai wanda ba su da abincin ini ɗaya wanda za su ci da su da iyalansu amma da abinci ya hau ini ɗaya da haka to wannan mutum ba za ka ba shi wannan zakka ba sannan kuma wanda ake ba wa'anda ake ba muka ce miskinai da fakirai da kuma nau'ukan da ake hidda daga cikin wannan zaka muka ce duk wani nau'i wanda ɗan gari mutanen gari suka fi amfani da shi shine ake hidda a matsayin wannan zakka hatsi ne ko masara ce ko dawa ne ko shinkafa ne ko me abincin da dai mutane gari suka fi ci to wannan abincin shi ake hidda zakkan kono da gare shi kwatam ka ci abin da ake hida shine sa'i guda sa'i guda shine kuma mudu nabi guda hudu mudu hudu shine sa'i guda ko mu ce tiya guda ko kwano guda na shinkafa ko na hatsi wannan shine ake kira abin da ake wajabta ga kowane mutum guda wannan su ne takaitattun bayanai dangane da wannan zaka wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon hidda wannan zakka ya kuma karba mana ayyukan da muka yi a cikin wannan wata mai daraja wata mai albarka watan azumin ramadan ayyukan da muka aikata a cikin wannan wata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya karba mana ayyukan mu kuma ya gafarta mana zunuban mu kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala da nuna mana wannan sallah ko zai nuna mana sallan ga ta bana ko wannan lokaci muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara nuna mana shekaru masu yawa masu zuwa na gaba kuma ya ba mu tsawon rai mai albarka kuma ai uwanmu da suka zama su kai mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya kyauta ta makoman mu da karshen mu anan zamu dakata sai zuwa wani darasi na gaba inda Allah zai hada mu kuma a cikin sabin wasu abubuwan da zamu tunatar da juna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته